A cikin fitowar da ta yi a ranar Juma'a 19 ga watan Maris kin shekara ta 2021, jaridar Niger Enter ta kira da kalla hankarau mataimakin magatakardun jam'iyyar PNDS tarayya na ƙasa baki ɗaya, wanda ya sha rike matsayin minista da na ɗan majalisar dokoki na ƙasa. Hirar da a cikinta ya hoyyace zare da abawa game da yanayin da siyasar Niger ke ciki a halin yanzu da kuma abin da ka iya biyo bayan wuce gona da irin da wasu ke yi ta hanyar neman ɗaukar doka a hannunsu. A matsayinsa na wanda ya san ƙabilu da ba'adin siyasar Nijar, Alhaji Kalla Hankurau ya kuma yaba ƙwaran gaske da karramawar da gidauniyar Mo Ibrahim ta yi wa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Iso Muhammadu. Kalla Hankurau ya bayyana gamsuwarsa da sakamakon zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta bayar wanda a cikinsa ta ce Muhammad Bazum ya samu kashi 55.75 cikin 100 yayin da muhammad usman ya samu kashi 44.25 cikin 100 a matsayin sakamakon wucin gadi idan ba a manta ba makamancin wannan sakamakon da irin sane muhammad usman ya kasa margayi tansha muhammadu a shekara 1993 yayin da shi kuma tansha ya kasa muhammadu isu a shekara 1999 shi kuma isuhu muhammadu ya kada sainu umar a shekara ta ɗaya? haka zalika a wannan karo ma alkalin man zaɓe sun bayyana kamar yadda aka saba ganinsu duk da kwaɗayin samun kashi bakwai cikin 100 da muka yi kai ga shugaba muhammad bazum a cewar kallahan kwarau amma sai muka samu kashi 33 cikin 100 muka yarda duk da irin satar da 'yan adawa suka yi bayan amfani da miyagun kalaman da suka yi na neman ɓata tsarin zamantakewar jama'a abubuwan da muke riƙe da kujya a bayyane idan aka yi duba da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi pnds tarayya ta shugaba muhammad bazum ta samu kujera 799 ita kuma rdr canji ta muhammad usman kujera 20 kacal ta samu a duk faɗin wannan ƙasa mu ta jamhuriyar nijar ga su kuma zaɓuɓɓuka na 'yan majalisar dokoki na ƙasa pnds tarayya ta bazin muhammad kujerar 'yan majalisa 79 ta samu ita kuma rdr canji ta muhammad usman bakwai kacal ta samu a zaben shugaban ƙasa zagaye na farko dan takara muhammad bazum da ke da goyon bayan jam'iyyun siyasa da dama ya samu kashi 39.33 cikin 100 yayin da shi kuma muhammad usman wanda mutum guda kacal ya goyi bayansa cewa da hamma amadu ya samu kashi 17.99 cikin 100 kenan tun daga haka kowa ya san da ijiya mudu ce domin an ga bambamcin ɗiyan duma da kabewa ba tare da tada jiyojin wuya ba kuma kowa ya gamsu amma sai kawai Muhammad Usman ya soma kururuwa yana mai ikirarin cewa an yi masa satar zaɓe domin ya ga ya samu kashe 44 shi kuma bazum 56 duk da irin goyon bayan jam'iyyun siyasa masu girma cewa da MNSD nasara da MPR jamhuriya da samu. Kallahan hankurawar ce abin yana ci gaba da ba kowa mamaki a shi muhammad usman na jayayyar cewa shi ya lashe wai har da kashi 50.30 cikin ɗari abinda a cewar kalla hankurau waɗanga irin halaye ke saka shakkun danganta muhammad usman da madugun da ya san hanya kasancewar har ya bayyana kanshi a matsayin wanda ya yi galaba yin hakan babban kuskure ne da babu wani ɗan siyasar da ya taɓa yin shi a tarihin siyasar Nijar. Saboda taka dokokin ƙasa ne musamman ga wanda shi ne ya suma cin moriyar demokuraɗiyya a Nijar bayan mazaje da mataye sun yi gwagwarmayar kahuwarta. Wannan abu da ya yi tamkar da godiyar maye ce ƙiri ƙiri ga al'ummar Nijar. kasancewa a shekara ta 1996 FRDD gungun jam'iyyun siyasa da ke gwagwarmayar shimfiɗuwar demokuraɗiyya sun yi masa tayin cewa shi ne ya lashe zaɓe amma ce a'a domin yin haka ya saba ma demokuraɗiyya duk da cewa suna riƙe da kwakwarar shaida rubuce saman takardun zaɓe PV. Abin tambaya a nan, akan wani dalili a yanzu ya kasa yin amfani da irin wannan damar da dokokin ƙasa suka tanada? ko da yake a cewar kalla hankoro a wannan karo da baibaye yake kuma tauye tam ba kamar a shekara ta 1996 a yanzu babu sukuni kalla hankoro ya ce ba ni matsawa sosai kan maganar toge da aka yi amma in na ji wasu na ikirarin an yi musu satar ƙuri'a sai in ga kamar ɓarawo ne ke kururuwar an yi musu sata an samu ragowar masu yin zaɓe a tsakanin zaɓuɓɓukan farko da na baya-bayan nan. Saboda haka, ta yaya masu hamayya za su iya kwatanta wa duniya yawan alkalinman da ɗan takararsu ya samu a cikin wasu jihohi da da'irori? Domin mun lura a cewarsu har sun lumka sau goma, so ashirin, a wasu yankuna har su sittin alhali adadin masu zaɓe ya ragu sannan kuma sai na kishin ƙasa kawai ya ƙaru. ai kamata ya yi a matsayinsa na masanan alkalin ƙididdiga muhammad usman ya lura ya gane da irin kurakuran da ke kunshi cikin lissafin da aka bashi sakamakon sa ido da ya akan alkalin ƙididdigar cikin sauƙi kallahan ƙwarau ya gano cewa a cikin da'irori 130 cikin 266 da ke akwai cikin ƙasar mu ta Nijar kenan kusan rabin su adadin ƙuri'un da Muhammad Usman ya samu sun haura da sama da kashi ɗari biyu cikin ɗari. Kallahan ƙwarau ya ce, ga ma wasu goma daga cikinsu da adadin ya zarta kashi dubu cikin ɗari a wurin Muhammad Usman. Misali, albarkaram da ke cikin gundumar Tanit, adadin waɗanda suka zo zaɓe ya haura kashi ɗari da arba'in da bakwai cikin ɗari, ƙarin kashi dubu da ɗari da tasa'in da hudu cikin ɗari. A Alakwas da ke cikin gundumar gure, adadin masu zaɓe ya haura da kashi 212 cikin 100, kenan an samu ƙarin kashi 474 cikin 100. A zarmu da ke cikin gundumar murya, masu zaɓe ya haura da kashi 140 cikin 100, kenan an samu ƙarin kashi 2,389 cikin 100. A falanku da ke cikin gundumar Tanit, masu zaɓen sun ya haura adadin su ya haura da kashi 506 cikin 100 an samu ƙarin kashi 6,495 cikin 100 a tanut masu zaɓe adadin su ya haura da kashi 144 cikin 100 yana an samu ƙarin kashi 428 cikin 100 a da'irar zandar ta biyar masu zaɓe adadin su ya haura da kashi 151 cikin 100 kenan an samu ƙarin kashi 2,367 cikin 100 waɗanga alkalinma sai shi kaɗai muhammad usman ya san sirrin abin ganin cewa ya ƙalubalanci zaben cimiyya da aka yi ta kururuwar cewa ya haura da kashi 300 cikin 100 na waɗanda suka yi zaɓe da yake amsa tambaya da nijar 'yantar ta yi masa kan irin kallon da yake ma irin abubuwan ashen da suka faru a birnin Yamai. Dab da bayyanar da sakamakon zaɓe na wucin gadi da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta yi, Minista Kalla ya bayyana takaicinsa game da irin kalar tarzomar da ta faru a ƙasarmu. mu. babu wani dalili ko hujjar yin haka domin mun yi zama adawa har na tsawon shekaru ashirin mun kuma fuskanci rashin gaskiya kala-kala amma duk da haka ba mu taɓa ƙona taya ba ba mu taɓa farma wani shugaban siyasa ko wani magoyin bayan masu iko na wancan lokaci ba ko wani kisan gilla da dai sauransu ko a shekara ta 1996 da shugaba bare ya roshe hukumar zaɓe mai zaman kanta seni tana tsakar bayyanar da sakamakon zaɓe ya ce shi ya lashe ba mai irin zanga-zangar kai hari ga shugabannin siyasa ko kuma dukiyoyinsu ba ko yankuna balantana wargaza kayan gwamnati a gaskiya in ji kallahan ƙwarau da zaran an yi diba za a lura cewa aika aikar da tawwakana ko alama ba ta da nasaba da an yi satar zaɓe kawai tarzoma ce da manufar yinta shi ne bushirewa ko yin karan tsaye ga dokokin ƙasa domin wargaza tsarin jamhuriya duk da yake da yawa daga cikin manazarta al'amuran yau da kullum da masu sa ido kan zaben ba su yi tamahar hakan daga shi ɗan takara muhammad usman duk da yake bai yitar da allah wadde da abubuwan da suka gudana ko har sai yaushe kasancewar 'yan gani kashenin kafafen 'yan suna tauye da shi da yake amsa tambaya kan taken da 'yan adawa ke yi na canji dole alhali a ɗaya ɓangare halaye da tabi'unsu sun saba ma ƙa'idodin demokuraɗiyya minista kallahan ƙwarau cewa ya yi idan ba a manta ba tun lokacin ƙirƙiro sai da asar hama wacce shi muhammad usman ya yi zaman jagoranci a wancan lokacin ma sun yi ta bugun gaban na neman canji in ko har yanzu muhammad usman kin na rdr canji ya buƙaci amfani da wannan take a matsayin na farfagandan siyasa watakila yana ta maha ko mahorkin ya yi tasiri kamar a wancan lokaci ko da yake cikin tunani da kuma fatan wasu daga cikin shugabannin kafafen fanta'an shi ne canjin iko ko da ta hanyar da ba ta demokaraɗiyya ba su a wurinsu canji dole wani salo ne irin na neman kifar da tafarkin demokaradiyya abin da ke na ya raba su da hanyar gaskiya saboda sun yi ɓatan kai domin a tsawon shekaru talatin nijar ta buɗe sabon shafi na rayuwarta da kuma al'ummarta kama karya ta ƙare